ta musulunci ta kusa ko ta nesa amma fasa in ka san menene islam din amma an baka sani ba to su ne manya-manyan malamai balma auliya wa aurenka in baka san mai addini ba wayanda suke wa musulunci jifa'i a rubuta littafi a faɗi karanta wa manzan Allah sama da shekara dubu da suka wuce baya wani hizo a yawai shi ya ɗauki wannan magana yana ɓatanci da ita yana ƙaretawa kuma ka tambaye shi yanzu imam al-bukhari su imam muslim da ake zagi ake ci masu karnuka da sauransu su wa'annan mutane da kake jin sunansu irin dare da rana da suka bi da hana irin su barci da bincike imam al-bukhari irin sharaɗin da ya saba kansa duk duniya ma a ilimin hadisi babu wanda ya ɗora makansa irin wannan sharaɗi in ba shi ba duk duniya sharaɗoɗi ne guda biyar da ya gindiya ba kansa a kan karɓa hadisi duk hadisin bai cika wannan sharaɗi ba ko wani malami ya inganta shi shi dai ba zai ruwaito shi ba a matsayin ingantaccen hadisi a wajensa ba amma tare da haka wai shi mutum wai a yau ne mutum zai hukunci a yau ne mutum zai hukunci kan imamul bukari kai awa dan wake a supermarket dan Allah mai kai ga ya mu da littafi da kawa musulunci da musulunci ke amfanuwa da kai shi duk duniya ta karbe sa ga muna littafi nawa ka rubuta mutunan da bai taba rubuta littafi ko kamar kawaidi bai taba yi ba a duniya wai shi yake ce ma Umar kafiri kuma da tsabar halaka da tsabar rashin kunya da tsabar tadewa amma shi uwarsa da ubansa mutanen kirki ne su duk musulmi ne kuma abin mamaki wai lokaci guda sai ka samu mutum yana cewa wai shi yana goyon bayan wai na aliyu to bari ka ji umar ɗan hattabi ɗin nan Allah ya kara mace yadda Ali bin Abi Talib da ɗiya suranta umu kulsu Umar ya zo neman aurenta wajen Ali na Abi Talib sai Ali yake ce masa ya halifatu Rasulullah yace ya kai amirul mu'minin yarinya ce karama yace ya aliyu. yace ina da sabab a wajen manzan Allah ina sa in samu nasab a wajen manzan Allah yace ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa dukkan wata nasaba wata dangantaka munqati'a yawmal qiyama illa nasb rasulullahi sallallahu alaihi wasallam duk wata dangantaka tsinkakka ce sai dangantakan manzan Allah ce kadai domin Allah ce al-akhillau yawma idan ba'dhuhu bi ba'din aduwwu ila al-muttaqina sannan annabi magana duk wata nasaba duk wata dangantaka da alaka in kiyama wato aka wayi gari duk an tsunka ta sai alakar manzon Allah kadai ta jininsa tare da ƴan uwansa yace to ina da sabab domin akwai asbab akwai annasab abuwa ne guda biyu kana ai zama sabab a wajen mutum sabab shine kamar ka auri iyar mutum ko kai ka auren masa ya zama sabab tsakaninka da shi amma nasab sai akwai dangantaka ta jini ake samun nasab yace to ina yadda nake in samu nasab sabab a wajen banzan Allah domin shi surukin banzan Allah ne yace to ina son in samu nasab a cikin jinin manzan Allah in zama ina da sabab da nasab wanda baya tsinkewa kamar da manzan Allah ya faɗa fa ali ibn abi talib da ina faɗin haka Aliyu sai auren mai da diyarsa ummu kalsum yanzu bari in tambaye ka kai da kake ce ma umar kafiri arne aliyu ya auren masa da diyarsa yanzu shi aliyu me yi yanzu aliyu bai san umar kafiri ne ya ɗauki ɗaya sai ce yanzu kai ka gano ko yanzu kai ka gano umar kafiri ne kai ka gano umar kafiri ne umar ba musulmi ba ne amma alibi da abi tsari ya ɗauki ɗaya sai auren masa yanzu da kai da alibi da abi tsari wane ne mutumin kirki kenan domin duk idan nisan cewa mutum ai babu aure tsakanin musulmi da kafiri ko akwai in ka san wani kafiri ne kuma ka ɗauke ɗiyarka ka ba shi mai kai kenan yanzu aliyu yana sanar cewa umar kafiri ne ya ɗauki ɗiyata ta jininsa ɗiyarsa halattacciya ya ɗauka ya bashi aure ko ƙarya ne ba maganar amma jahili sai a zo a gaya maka ruɗu. wai wa'inda mutane kiyayya ke tsakan sun ci aliyu sun cuce shi sun jirage shi sun yi kaza sun yi kaza ƙarya kake duk abin da ka ji na rigingimu ai in ana zama yau da gobe ana isa a majuna don duk wanda ba mala'ika ba dole hisaba in ba annabi bane ba tsakanin abubakar da umar an taɓa yin husuma har umar ya fusata abubakar ya bi shi baya ya bi shi har gida yana zuwa gida ya shiga gida ya turo kohar ya rufe kohar ya bar abubakar a tsaye abubakar ya dawo labari ya kai wa manzan Allah annabi ya yi fushi a kan abin da Umar ya yi har annabi ke cewa shin ba za ku kyale ni ba za ku banni da abokina ba cewa da abokan siddiq har sai da abokan ya koma yana ba da haƙuri yake ta manzan Allah ni ni masa ba daidai ba don haka in an ce zo mu zauna zo mu saba za a yi samun wa'annan abubuwa tunda su ba mala'iku bane ba kamar shikenan kawai dan an saba an samu wata kabiya tsakanin wa da wani kawai shikenan sai sai sai a dauke shi a yi ta yawo da shi a yi ta cutarwa billahi allazi la ilaha illa huwa abinda suka wa musulunci har ka mutu ka koma ga Allah kwatan shi ba za ka yi ba kwata ka duba fa bai atirulwan wadda kira wato bai'a na karkashin bishiya kasan abin da ya faru manzan Allah sarsallan ya taso ne zai zo makka ya yi dawafi ya yi umra amma sai ya aika usman bin afana cewa ka je ka sanar da su manzan Allah bai zo yaƙi ba ya zo da yi aikin hajji ne ya koma aka tura usmanu usmanu shiru-shiru bai dawo ba sai labari ya kawo wa sahabbai ya kawo annabi cewa an fi kashe sai da usmanu alhali ba kashe shi aka yi ba amma abin da kace masa in kana son ka yi wafi kai umra je ka yi amma manzan Allah da jama'a ce ba a wannan shekara ba kan mahiji shi yace shi kan ba zai taɓa yadda mafi ba sai tare manzan Allah bai isa shi ba ina kwana uku ne ko da wani abu yana can to da labari ya zo cewa an kashe sai zina usman manzan Allah hankali ya tashi tuni manzan Allah ya kira sahabban da ke tazar da shi ya ce to duk wanda ya imani da shi da Allah ya imani da Allah da manzansa zai masa mubaya wato yaƙi ya tashi kenan a kan kashe saidina usmanu da labari ya zo manzo Allah ya ce kowa ya masa baya a nan ne sabai su masa baya mu baya a ce a kan mutuwa yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya ce laqad radiyallahu anil mu'minina iz yubayi'unaka tahta shajara hakika Allah ya yarda da mu'minai yayin da suke maka mubaya karkashin wannan bishiya ana cikin ta bai atabilwa ne wato mubaya a ta yadda da Allah da manzansa mu yadda da a mutu ko da ba za a dawo ba to wa'annan wa'anda suke mubaya sahabban da annabi ya da su a wannan lokaci gaba ɗayan su manzo Allah ya ce la tamassun la tamassun nara ahadan Nimman baya a ta shajara au kama qala sallallahu alaihi wa alihi sallam na'am yace manzo Allah yace duk wanda ya mu baya a nan karkashin wannan bisha manzo Allah yace wallahi wuta ba za ta shafe shi ba kuma Umar yana ciki Abubakar yana ciki manzo Allah yace duk wanda ya masa wani baya wuta ba za ta shafe shi ba yanzu wannan wa'annan yan aljanna su ne ka zo daga baya na ce masu wai kafirai ne sai da dai kafiri tuntiri wallahi kai ne kafiri jama'a ya kamata mu dinga duba na nassoshin shari'a mu dinga duba na nassoshin shari'a manzo Allah kai tsaye ba da wannan sakon sannan ka komo yakin badar duk wanda ya halarci yakin badar dan aljanna ne wai ta yaya za ka yi ka mutu da bakin ciki ne ko ka tuba ga Allah ka yadda kai da ba ka da da kai da mahaifiyarka da mahaifinka da duk dangin danginku gaba daya ba ka da albishiri guda wanda ya tabbata aka kai awa ma da Allah ya so ka da rabo da sai hika cikinsu da ba bai hika cikinsu ba ba ka da rabo kenan dukkan muna yanzu da Allah ya ga dama inda Allah ya ga dama ya fi hita mu da sai yi mu cikin su to Allah haka ya ga dama muka biyo bayan su to amma da muka biyo bayan su mi kuma aka gaya mana game da su wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ghfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina gillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim kai da ka biyo baya umarnin da aka baka cewa Allah ya yi ku ce rabbana ya ubangiji ka gafarta mana ka gafarta ma yan uwan nan namu suka riga mu ban gaskiya su waye suka riba mu gaskiya akwai uwarka da ubanka a ciki ba zagin ka ne ba misali nake ka maka da uwarka da ubanka akwai su a ciki rabbana gafir lana wa ikhwani lil ladina sabaquna bil iman abubakar ne da umar da usman talha bin ubaidillah da su abin zubayzul awam ga sunan da yawa Allah ya ce to ka ce ku ce Allah ka gawarta mana ka gawarta ƴan uwanmu da suka riga mu wato ainihin imani ya Allah kar ka sanya kiyayya a cikin zukatan mu ga waɗanda suke imani haka fa Allah faɗa Qur'ani innahu Qur'anun duk ka wa inna ayoyi ka tattake su ka faɗa abin da ka ga dama ka faɗa kuma wai duniya ta saurare ka duniyar mahaukata ko babu wanda zai saurare ka ga daidai kake sai wanda yake mahaukaci wanda ba shi da hankali bai san ma menene islam ba idan wa'annan magabata suka roshe a aka roshe su a musulunci to ai ba musuluncin kenan qur'anin su suka su suka karanto shi daga manzon Allah suka isar da shi bal ma suka jamma qur'anin da ba a jamma shi da ba ka san da gashi da an tare qur'ani a yanzu irin kalubale da ake fuskantar ƙwar'ani aya kaza ba ta cike aya kaza an cire ta ana ta karere sai ina ta burjin mu a ƙwar'anin ba kenan ya kasan za a kama da ƙila ma irin irin wa'annan zandikan wani sai ya rubuto nashi surutu ce shi ma ƙwar'ani ne su suka isan muku da sako Laulahun in ba don su ba da mu ba kowa muke ba a yau da ba abin da za mu fahimta to in aka roshe su gaba ɗaya an roshe addinin babu magana addini kenan dama yahudanci ake so aiko yahudanci ake so ayi ta irin wa'annan mutane Allah fa da kansa ya tsarkake su da kansa Allah da kansa ya anshi su laqad taballahu ala an-nabiyyi wal muhajirin wal ansar yace wallazina tabauhum fi sa'atil usra min ba'di ma kada yazigu qulubu furiqin minhum thumma taba alaihim innahu bihim ra'uhun rahim Ya ce duk muhajirai duk waɗanda suka hijira daga barin Makka zuwa Madina da waɗanda aka tara a Madina suka ta da taimakon su gaba ɗaya da waɗanda suka bi su da cikin sa'a ta tsanani lokacin yakin Tabuka gaba ɗaya Allah ya ce ya karɓi tubar su gaba ɗaya kai ga ya muna da kai da mahaifiyarka da babanka da kakanka ga ya muna inda ko sarkin garin ku in ya karɓi tubarka ko sarki sarkin garinku ya taɓa ce ba dukkan ya albarka ne ku ruwan nan fa Allah ne da kansa ya ce ya ba roƙonsa aka yi ba Allah ya ce gaba ɗaya an shatuba su to wanda Allah an sai ta zo kana zagin sa ba ka aikin banza ba shi Allah ya ce ya karɓi tubar su ya gafarta musu ya yi musu don ka zo kana cewa ka gure da mutu ba sai dai kawai mu ji ka ba magana ka za mu ji ko ta Allah kai awa mi ake aka yi ka mi ake aka yi da haka ya ku bayan Allah babu ko shakka masu kira zuwa ga bata kada kasiru sun yawaitu wa nashadu satara unasun yalbasuna siyabal islam zaka ga mutane mutum ya sa rigar musulunci wal islam minhum bari'un amma wallahi musulunci ba shi ba su ba alaka tsakaninsu da musulunci ta kusa ko ta nesa فمنهم من huwa مغرور makdu'un تائه daga cikin irin wa'annan mutane akwai wanda yake rudadde ne ya rudu kuma an yaudare shi ko shi kansa bai yaudari ne kuma halakakke ne wa minhum man huwa amilul lisari akwai wanda wallahi kiristoci yake wa aiki ko yahudawa kuma wa'annan nanan da nan duk yahudawa suka yi kwangilarsu والله yahudawa ne aminin lil yahud lis salib aw al ma'aikaci ne ga yahudawa ko kiristoci su sa su yi musu aiki don a biya shi don ya kawo tarnaki ya ɓata musulunci a guji musuluncin wanda bai san shi bai kara gudu ne wannan shi ne kawai kwangila wal yahudu wal masuliya ko yan masuniya innahum yuridun an yaqta'u silataka bi rabbika abinda suke nufi kai bawan Allah in baka sani ba san suke alaka ka da ubangiji su tsinke wannan alaƙa tsakaninka da Allah wallahi da zarar ka an samu kira sun raba ka da Allah kenan ka har abada zaka in za ku yi hankali ku yi hankali bai yi wa mutane su karanta musulunci jirasan musulunci su bayyana muku qur'ani hadisin manzon Allah sannan ka saki wannan abin ka kama wanda yake kago abin da babu yana gaya maka kuma sannan ka yadda Allah ya ce ya yadda wani ya ce bai yadda ba kuma ka yadda da shi Allah ya ce ya amsa tuba wani ya ce a'a su ba mutanen kirki ba ne kuma ka yadda a a'lamu amtun a a'lamu amillah ni ina mamaki mutum zai zo ya doki wa'annan tsarkakan mutane askan nasi ba'adan nabiyina wal mursalin mutane suka fi kowa tsarkaka bayan annabawa da manzanni har wani hiso ai wallahi ba wai a ce ma umar kafiri ba ko adana shai a soki umar ma in kana da abin da za ka yi wallahi ya kamata ka yi ba ma a ce ma umar kafiri ba a soki umar dan kankana abu in kana da abin za ka yi ba kai ba wallahi sai Allah ya tambe ka a jama'a wani irin rashin kunya da jifa'i Ni kawa gaya muna abin da kawa musuluncin da har wai mutunan nan mutunan nan yake cewa wai shi din nan yafi Umar da bakin sa wai yafi Umar billahi allazi da uwarka da ubanka da kakanka da kakan kakanka duk a hada su in sun cika duniya gaba su kai wazanin su bai kai na Umar ba wallahi a ce ba musuluncin suka yi wazanin su bai kai na Umar ba yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa game da imanin abubakar yace da za a auna imanin mutane nauyin imanin mutane da imanin abubakar da imanin abubakar yarin jaye shi inji annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko ni abin mamaki idan wa'annan mutane suka mutanen baza shi annabi kenan menene su ne sahabbansa da su ya zauna su ne abokan shawararsa su ne suke bi ne jihadi duk wani aiki da ya taso su ne suke tare da shi har duniya yana tare da su su suka sashi kamari su suke masa komai su suka halifance shi a baya amma duk waɗannan mutane su mutane maza kenan babu annabin da aka ci mutuncinsa aka tabar da shi irin annabi Muhammadu kenan domin kowane annabi yana da sahabban da ke tare da shi ma min nabiyyin ba'athahu Allahu fi ummatihi qabli yace illa kana lahu hawariyuna wa ashab annabi yace babu wani annabin da ya gabata kafin ni in zo face yana da hawariyawa yana da abokai to yanzu shi in duk abokan annabawan nan sun tai ba a musu wannan suka ba Sahaban annabin annabin karshe mafi darajar cikin annabawa fitaccen annabi ake duk mutanensa mutanen banza ne don Allah an zage annabi ko ba a zage shi ba ko anan kawai aka tsaya an cutar da shi ko ba a cutar da shi ba kai din da yanzu misali nake ba ba zagen ka ne ba a ce babanka duk yan uwan duk abokansa daga dan giya sai barawo sai mashayi don Allah yaban babanka ko zagen sai babanka mutum ce daga duk abokanansa daga dan giya sai mazanaci sai barawo duk abokan babanka ba mutan kirki ba to babanka menene abokin barawo menene ai abin sako ke isa baka cewa baban nan naka fa barawo ne ke yanzu in duk sahabban manzon Allah din nan gaba ɗaya da ake cewa shi mutum uku mutum uku kadai su kadai ne a wajen shi'a wanda mutanen kirki duk sauran sabon sun ridda duk gaba ɗaya Suleiman al-Farisi Migdad bin al-Aswad da kuma abu zarar gefari wai duk sahabbai wa'annan kaɗai ne an nagari duk sauran kafirai ne sai ridda yanzu zagi annabi aka yi koyi shi aka yi yana annabi ya zama da mutanen banza da shaidanu wa'anda ba musulmi bai wai suke yi tara annabi kuma Allah ya kyale shi kansa Allah kaga an nuna kasawarsa kenan Allah kuma ya kyale a ka tafi a haka har annabi isa da sako har ya koma ga Allah suka sashi kabari duk a matsayin su mutanen banza Allah ya shiru inda Allah ka barka ne ya yan uwa wa minhum man huwa amil lis-salib wal yahud wal masuniya akwai wa'inda yahudawa su cewa aiki su kiristocin su cewa aiki wa'insu almasun yan masuniya su cewa aiki innahum yuriduna an yaqta'u silataka bi rabbik abinda suke nufi kai da kake bin su su raba su katse duk wata sadarwa tsakaninka da ubangijinka yuriduna an taj'aluhum wasiqatun bainaka wa bain khaliqik san kaka yanzu ka sa su ne wato tsane su ne lada su ne wasu tsakaninka da ubangijinka su ne za su sadar da kai da Allah wa'annan mutane ire-iren wa'annan mutanen ta haka fi suluki don su yi hukunci tsakanin tsarin da za ka bi tsarin rayuwarka tsarin hanyar da za ka bi su za su tsara maka hanya irin wa'annan mutane walitakuna abdallahum ka zama bawa a wajensu tukabbadul arda min ta min a akramihim ƙasan ma sai ka karɓa ta ƙarƙashin digadigensu sai in an baka laƙar ataka Allah san wal basara wal fu'ad ya kai bawan Allah wallahi ka sani faƙiƙa Allah ya baka ji ya baka gani ya baka zuciya ji don ka ji alkhairi da shi gani don ka ga abu mai kyau da shi zuciya don ta yi tunani mai kyau Allah ya baka ukun nan fasta'amal aqlaka wa fakkir fi ka yi aiki da hankalin da aka baka duk lokacin da mutum ke magana ya kamata ka fahimci shi waye sannan ka yi tunani a cikin al'amarinka wa kish al'umur bi a shari'a ka kwatanta al'amurra da abin kwatantawa ma'auni irin na shari'a wazinha bi mawazin islam ka auna dukkan al'amuran da suke kake ji a kunnanka da wanda kake gani a ka da wanda ka ke tunani ka auna shi da magwaji irin na musulunci duk wanda ya magana ɗauko maganar ta ka ɗora ta kan magwaji a akwai mizani wallahi inda lil islam musulunci na da magwajai duk wata magana ko duk wani aiki ko duk wata aƙida auna ta da musulunci ka ga yaya aƙida take shi wanda ke faɗa maka ita auna ka kwatanta abin da yake faɗa maka a musulunci za ka gane mutunan arziki ne ko mutunan banza amma kawai mu zauna kawai mu zama inda rididi kawai muke yi kamar da na sha faɗa mutane sun zama ka atsara ba tsayi ya shiru na bila haya wai ya ishu na bila gaya biduni fahmin wa ma'arifatal haqiqatul ittija mutane sun zama kamar jama'a tsuntsaye a duniyar yau babu wata fahimta ba a sanin ina za'a tahiya ake ba ƙarshe rayuwa ake ba makura babu wata fahimta ba a san ina za ana ba kamar yadda tsuntsaye in suka ta suka yi me ya tara su bu sani ba ina za su bu sani ba haka mutane suka zamo a yanzu ya jama'a idan dai za a ce duk da ƙur'ani da sunnonin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam da suke ake ta karantawa ake bayyanawa wai duk da haka ka ji ka ɓace kai lallai shari'a ta Allah ce inna Allah ya yudhillu man yasha wa yahdi man yasha wallahi shari'a ta Allah ce tabbas Allah shi ke shiryar da wanda ya so shi yake batar da wanda ya so manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi baya ishir da kowa batar da kowa innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha idan ba dan shari'a ta Allah bace a karanta muku Qur'ani a karanta muku hadisan manzon Allah da isnadan su tiryan tiryan amma duk mutum ya tsallake wayennan hije ya kama tashar daji ya kama abinda ba shi ba a rudar da shi ya kama wata aqida daban dan goyon bayan wani mutumin banza kai ai mutum bai yi kansa adalci ba wallahi ya yan uwa duniyar musulunci ta samu kanta kan akan matsaloli da dama zuriyar musulunci ta samu kanta kan matsaloli da dama annabi adam alaihi salatu wassalam bayan abin da ya faru ya faru da Allah ya dawo da shi a doron ƙasa ya rayu wani kauli ana cewa shekara dubu biyu a duniya wani kauli cewa shekara dubu biyu a duniya da kowane ka ɗauka ko shekara dubu ne ya yi a duniya ya tafi akan tauhidi ne da kadaita Allah da nisanta shirka shi da zuriyarsa har yabba duniya kenan an yi musulunci an yi bautar Allah an tsarkake Allah an yi tauhidi shekara dubu na farko abin a jinsin dan adam shekara dubu ana musulunci ba shirka ba bid'a ba a ma san su ba annabi adam ya bar duniya bayan ya bar duniya ƴaƴansa da zuriyarsa da ya bari sai da aka shekara karni goma karni goma shine shekara ɗari da suka biyo baya aka shekara ɗari ana musulunci ba shirka ba bidi'a bayan wannan lokaci ya tafi daga baya shirka ta fara sadadowa aka fara canza ma Allah duniyar musulunci ta samu matsala har sai ta kai ta kai tauhidi babu ma daga wannan tsakanin suke gama a tarihance ba tauhidi da Allah ya ga yadda duniya take tan raukana Allah sai fara aiko farkon manzanni a duniya shine annabi Nuhu alaihi salatu wassalam shi kuma shekar 950 da hamsin yana ta wa'azi 950 da hamsin kullum ba dare ba rana wa'azi yake yi amma wallahi yan kaɗan suka an samu kira don duniyar tauhidi ta nisa yan kaɗan suka an samu kira har Allah tabaraka wa ta'ala yi ikonsa ya umarci annabi nuhu da ya sana'anci jirganya ya sanya duk wani mai imani da su ya imani da shi a cikin jirganya domin za a halaka duniya don Allah bai da bukatar duniya a wannan lokaci ko al'umman duniya gaba ɗaya annabi nuhu ya sana'anci jirganya ya shiga jirgi shi da waɗanda suke imani har ma ya sa yana kiran ɗansa kan'ana cewa irkan ma'ana ya yi yafkar ma'ana ya kai ɗana zo ka hau jirgin mu tsira tare da kai ya ce yace kai ta tafiyar ka sa'awi ila jabalin ya asibuni min alma kai ta tafiyar ka kaga dutsen can ya nuna wani katon dutse yace zan je a haushi zai kare daga wannan ruwan bai san lamarin Allah ba ce fa ce la asibal yawma min amrillah la asibal yawma min amrillah yace ya dara ka sani yau ba wanda ke kare wani daga wani al'amari na Allah wannan al'amari na Allah ne yaki a haka nuhu ya ja jirgin ya sai tafi ya kai alal judi judi dutsi ne ya sauka a dutsen jirgin na zuwa a kan dutsen sai tsaya duk kowa ya sauka waɗannan mutanen da ke kan dutsen nan ba su wuce cikin cokali ba su kaɗai suka duk duniya Allah ya hargitsa ta gaba ɗaya Allah halaka duniya gaba ɗaya saboda shirka saban Allah ya yawa gaba ɗaya waɗannan tsirarun mutanen su kaɗai suka tsira su ne suka sake hayayyafa aka sake samun wata zuriya aka sake samun wata zuriya a baya ana nan ana nan a samu shirka a samu tauhidi a samu shirka a samu tauhidi wani lokaci shirkan mata rinjaya har Allah ya har lokacin da aka aiko annabi Ibrahim annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam shine daga bayan da Allah ya aiko sa har yau ba a rasa tauhidi ba kuma ila yawmul qiyamati ke sa Allah ya kira shi imam Allah ya kira shi shugaba ya uwa wallahi mu sani cewa barna bata shigo bayan al'umma ba sai bayan da an yi musulunci tsintsansa to haka abubuwa suke ta tafiya ya ‘yan uwa ya ‘yan uwa fa makana muwafaƙan fa duk abin da ya daidai da shari'a ka kama wa ma kana mukhalifan duk abin da ya sa a mashari'a fad'ahu ka bi shi War warfad da'watu ilayhi kuma ka kakkabe kira zuwa gare shi kar a sami ka kana kira zuwa ga wani abu musulunci ba ya dan uwa lokaci ya riga ya ja amma ba zan so in tsawaita ba amma abinda muke muke so mu faɗa yana da yawa da ka idan wani ya ce da kai ka zo ga wani gausu ko kutub idan wa'yansu sunaye da ake kira faƙul ga ya masa almugisu huwa Allah mai ceto shi ne Allah jima'a akwai wa'yansu karance-karance da waƙe-waƙen da ake wa'yannan waƙe-waƙen idan za ka fasa ba za mu ɗora ba ainihin wa'yanda ake danganta abin gare su batun da ba su suka faɗa ba domin ba wanda ya wuce a masa ƙarya ba wanda ya wuce a masa ƙarya amma muna gaya muku cewa irin wa'annan wake-waken da wa'annan karance-karancen wallahi in za a fassara maka su shirka kake cikin ta tsinsa idan su me idan su ya imamu ya tijjani an ta gaira su baraya an ta munji kulle ani wa ala ali wa sahbi wa ala qutbi tijjani wa'annan kalmomin ka je wurin malami wanda ya san larabci don Allah ya fassara maka su ne suke nufi ta munji kulli ani munji kulli ani kuma lokacin da kake karantawa kana jin daɗi dan wake ne yana shiga zuciya anta gaira su baraya anta munji ani ya imamu ya tijani wa ala ali wa sahbi wa ala qutbi tijani kaje ka karanta shi ba shi yayi ba wanda kake kiran ba shi yayi ba amma waɗanda suka yi masa laifi na kansu don shi bai sani ba ba su ga dukkan adalci to idan an ce da ke algausu ka tambaya menene ma'anar kalmar gausu wani mataki da matsayi da in mutum ya kai can shikenan kenan zai iya ceto zai iya gafara zai iya rahama zai iya komai to da mutum zai ce da kai zo ga wani babban gausu mu je wurin sa mu nemi albarka ya ba mu tabarruki mu samu albarka ka ce masa almugisu huwa Allah mai ceto da agaji shine Allah kai ka kira shi zuwa ga Allah wa idza qada laka idan wani ya ce da kai ta'al ila darihin rajul salih zo mu ga wani kabari na mutunan kirki irin su shehu dan hodiyo irin su wane ne wane ne ga wani kabarin mutunan kirki zo mu je mu nemi albarka ana nema albarka a wajensu su ka ce da shi ta'al ilal hayyin lazi la ya mutu zo kai ma mu tafi zuwa wajen raye wanda baya mutuwa shi ne Allah ta'al ilal lazi khalaqahu wa amatahu zo mu je wajen wanda mu koma wajen wanda ya halicci wannan mutum kuma ya kashe shi ai ba masifa irin mutuwa ko yau zai ka samu fulatani ya je a fubaran shehu ɗan hodiyo na Sokoto ya ba da sadaka yana kuka yana roƙon shehu shehu ya taimaka ya samu shanu ga shehu ya mutu ko Sani ya guda bai bari ba amma shi yana roƙon shanu wurin shehu ba masifa irin mutuwa ya ga shehu ya mutu amma kai kana roƙo cece ka kai wanda ya mutu shi yake da bukata akan rayayye ba raye yake da bukata kan wanda ya mutu ba ya jama'a ka tafi Kano waliyai ta Kano ka ga ta'asa da tabargaza ta idan da mutum zai ce ka zo mu je wajen ga wani kabarin mutumin kirki ce eh na yadda mutumin kirki ne amma zo mu je zuwa ga wanda raye ne wanda shi ba mutuwa shine Allah kai jama'a allazi khalaqani fa huwa yahdini ubangijin da shi ya halicce ni kuma shine yake shiryar da ni wallazi huwa yut'imuni wa yasqi wanda shi ke ciyar da ni yake shayar da ni wa idza muriltu fa huwa yasfin inda rashin lafiya shi ke warkar da ni wallazi yumitani summa yuhyi wanda shi yake karban raina kuma shi yake rayar da ni wallazi atma'u an yaghfira an yaghfira li menene khati'ati yawmiddin kuma ubangijin da shine nake kwadayin ya gafarta min na ranar sakayya ranar tashin kiyama ranar ba da sakamako Allah nake kwadai nake dan ma ne gafarta mini karka kama wani Allah ka bar Allah ba mai yi sai Allah saki kowa kama Allah uban kowa hakimi ne Allah shi a sarki amma ce washi za mu rude jama'a mu kama wa'insu arbaban bin dunillah Allah fa yace wa ma akasaruhum billahi illa wa mushrikun mafi yawan yawan mutane da kake ganin su Allah yace wallahi ba su ba da gaskiya ga Allah ba sai suna shirkanta Allah wannan shirkokin ga sunan da yawa amma in an fada sai mutum ce an ci mutuncinsa an zagi shehinsa an zagi ba magana cin mutunci ba ne ko magana zagin wani in ni zage shi nawa za a bani wace yin nasara me ne samu in na zage shi amma abin da ake nufi shine ka duba wa'annan abubuwa cike suke da haɗari cike suke da haɗari mutanen da in suka ce suka ƙoshi sai su maganganun da suka garama shi maganganun da suka garama ku zidifa ya hadi wa duribi wa ganni hazaraki sun matsarabi faƙada hatta an na furudu sala wa fadda siyami falan na ƙabi idan nasa sallu falatan hadi wa in sawwamu fakuli wa shirabi wala ta ƙalabil hajja inda safa wala zirwatar ƙabri ka karanta kalmomin ka fasa suka ji bala'in da suke janyo maka amma wallahi za ka karanta kana yi kana jin daɗi an ce ka bar sallah kana wahalar banza an ce in ana azumi ci abincin ka kai ta bushasha an ce ɗauki ganga a kaɗa a yi rawa duk wai a musulunci yin za a yau sai ka ji mutum ya sa kiɗa ana kiɗa ana cashewa ana kiran suna Allah ko na annabi wai sai ci maka wai wakan musulunci wai kiɗan musulunci ina musulunci ina kiɗa ash-shu'ara'u yattaba'uhumul alam tara annahum fi kulli wadin yahimun wa yaquluna ma la ash-shu'ara' wajen mutunci baka waka musulunci ina musulunci ina waka kai in za kai kidan ka kai kidan ka yadda shata yi kida ne ya ma hima sauki wallahi ya hima sauki da wayannan kalmomi da ake kiran Allah ko annabi ana jifa'i da su ya kamata mu yi tunani dan mi ba za mu ga bala'i a duniyar nan ba shirka ta yi yawa sabon Allah ya yi yawa mutane ne mutane yan kaɗan ne suka yi da Allah a duniyar yau yan kaɗan ne wallahi da za a tattara mutanen da suke imani da Allah imani na hakika a bayyana su a duniya yau tun kan a mutu wallahi sai ka ji tsoro sama ba yadda muka iya wallahu ya hadi man yasha Allah shi ke shirye da sohul azizul hakim amma dole a faɗa mutane gaskiya wannan shirkin da muke cikinsa mu shirkanta Allah da mutane da malamai mu shirkanta Allah da aljanu mu shirkanta Allah da bala'iku, mu shirkanta Allah ba da annabawa in ya yawa abu da ƙarshe lokaci ya riga ya ja ina kira zuwa ga hukumomi da godatoci don girman Allah su ji tsoron Allah su ƙara himma ban ce ba sa yi ba su ji tsoron Allah su ƙara himma akan al'ummomin da ake tayarwa daga dajika ana watsa garinsu ka je ga alawa ake kiran garin ko menene na alawa eh alawa to ko ya yake dai wani dan uwa yake gaya mana cewa yanzu garin yanzu an wace mutane ba kowa shekaran jiyan nan sun kashe mutane har sun kashe sojoji guda uku a ciki ƙarshe mai ya faru sauran sojojin suka zo suka kwashe yan uwansu kashi tunda ba abin bai da ba ko kulawa da su to sun ma kwashe yan uwansu gaba ɗaya sun ɗauke gawawakin kuma sun ɗauke wa'anda an rayu ma an bargare yanzu me zai faru kenan in ya kai fage a Najeriya sojoji za su bar wuri don sun ga kalubale ba yadda suka iya kuma wallahi ban ga su ba wani lokaci don ko isasshen makami da isasshen alawasu ba su da shi wa alawasu da an kashe ka kama an kashe tashi iyalinka ba ba su gane komi sai najeriya sai yanzu magana nan da nike da ku tsakanina da allah sojojin nan sun ɗauki wa'inda aka kashe a shekarun jiya kuma sun ɗauki rayayyun sun bar wurin yanzu me zai faru kenan ga wannan al'umma in ma akwai su a wurin wani abu sai najeriya wallahi abin zai baka mamaki yanzu al'umma la hawla wala quwwata laha illa billah haka al'umma suka wayi gari a yanzu wa'anda kake tunanin cewa za su kare rayuwarka su ma abin ya gagare su gudu suke ko barin wurin suke yi to don Allah ina za mu don Allah ina za a sa kai sai ma kawai da lura corona corona corona corona mu ba mu ganta ba ba mu ganta ba wallahi ni ido na bai taba ganin mai corona ba billahi allazi la ilaha illa ban ce ta kama ba ta kama kama kai ka santa ni wallahi ban santa ba kun ban babu kata in santa in banda ba da kai ga yahudawa ya za a yi kai shugaban kasa da girman ka wanda ake neman ka a kashe koyau ko gobe wai ka ba da hannunka wai an maka allura corona wacce irin wauta ce wannan wai samfari ne ake nuna ma al'ummar najeriya wai su yadda ba za mu yadda ba wallahi ni tausan shi nake ji billahi allazi la ilaha illa huwa ina tausan buhari wallahi za ka ba da hannunka a maka allurar corona kana ganin kamar burgewa ce ko wallahi yadda da yahude ba ba alkhairi bane ba abinda ba zai faru ba wallahi wallahi ina tausaya masa don haka ya kamata mu ji tsoron Allah mu duba halin da muke ciki wannan matsalolin mu tsaya mu dube su da kyau muna cikin wani yanayi da cikin wani irin hali kuma abinda ni abinda nake nake magana akan sa wannan allura korona dan girman Allah ku kai ta ku aje wurare wurare wanda ke so hige kin aimashi amma yanzu na ji an fara gindi yawa wai wanda zai je aikin haji sai mai kurona sai ko zaba za a je aikin haji ba kenan to mu ji tsoron Allah ga abin da ya damu mu kai ko cizon sauro kwaɗai a Najeriya ya ishe mu bala'i don Allah akwai gidan da ba malaria kai duk ɗan Najeriya ma yana da malaria sai dai wanda tahi bata tashi ba ko wanda tahi tahi ta wani to da Allah a zo a tambake mu da maganin malaria ku duba al'umma ana kashe al'umma wai ana magana wani kuruna ga al'umma ana tada gidajensu suna barin gidaje suna barin garare mutanen nan sun kai inda suka kai sun yi abin da suke yi amma duk ba shi ne damuwanmu ba sai dai damuwanmu kawai wani abin da ba kai baka gani da idanka ba Allah ya sauwaka Allah ya sa a gyara kuma Allah ya taimaki waɗannan shugabanni su hararo abin da muke magana billahi allazi la ilaha illa huwa ba na faɗi wa'annan maganganu bane dan cin zarafin wani ko batun a'a dan takaicin abin da yake faruwa da sanin halin da su san halin da al'umma take ciki dan su san irin na sani cewa ana ɗaukan mataki amma matakin da ake ɗauka bai isa ba sai a ƙara damtse don a taimaki al'umma a cece ta wannan kashe-kashen da ake ara wallahi in ba irin ƙasa Najeriya ba duk duniya ban ga ƙasar da za a irin wannan ba ta zauna lafiya kuma ina ji mara tsoron kada abin nan ya zama yaƙi wallahi kuma yaƙin ake yi amma kada ya zama ruwan dare yau an kashe naka an ƙona maka gida an kore ka kai kaɗai kan rage in Allah bai taimake ka ba da imani sai ga menene amfanin rayuwa kai ma ka faɗa ba mu cutu ba wannan halin da muke ciki ya kamata duk wani ɗan Najeriya ya tahi tsaye ya ga cewa al'umman nan an ceci al'umman nan haƙƙi ne na kowa haƙƙi ne na kowa amma abin takaicin shine su wa'annan masu wannan aika aika suna da makamai a hannunsu su kashe su ƙona su yi abin da su garama kai ba yadda za ka yi ko takwai ba ka riƙewa kai yawo da shi kaga dole a samu matsala Waɗanda aka dogara da su su ne jami'an tsaro to ga abin da ke faruwa jami'an tsaro su kan su kashe su ake ba a basu ba har ma su tashi su bar wuri to mi an kai kai da ba jami'an tsaro mi za ka yi da Allah mi za ka yi don haka mu tashi mu roƙi Allah mu yi salloli cikin dare mu roƙi Allah mu yi sadakoki mu roƙi Allah mu yi tawassuli da su duk wanda adda abin da ya kamata ya yi don taimakon wani al'umma don al'umma nan ta ɗore idan abin ne ya ci gaba yanzu ne talakawa ake taɓa ko to ana taɓa ƙauyuka idan an gama da ƙauyukan ina aka yi ba cikin gari ba to in ya zo cikin gari ga wanda zai tsira akwai Allahumma izal islam wal musulmi wa azal shirk wal wa damir adaka ada ana ada din ya rabbal alamin Allahumma sir ibadakal muwahhidin wa fi kulli makan qumu ila Allah wa ila salati